الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وموالاه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي باي السلام alaikum wa الله wa الحمد alhamdulillah muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a wannan masallaci mai albarka don ɗorawa inda aka tsaya cikin karatu alkur'ani mai girma tare da tafsirinsa wanda yau ga shi mun kai tara tara ga watan ramadana na wannan shekara ta dubu da da arba'in daidai da sha uku ga watan biyar miladiya sha hudu ko? sha hudu ga watan biyar miladiya dubu biyu da muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dukkan alkhairori da albarka wanda ke cikin wannan wata allah ya sa mu sami gafara mu yantu ga barin shiga wuta muna roƙon allah ya ji kan mala abubakar gumi marubuci wannan littafi na raddul azhani ila ma'anil qur'an mu'assis na jama'a ce zalat bid'a wa iqamatus sunna Sheikh Ismail Idris Allah ya mishi rahama shi gawarta mishi Halifansa Sheikh Muhammad Sani ya jingil na roƙon Allah ya taimake shi ya kare masa jagora allah ya taimaki addinin musulunci da musulmai baki daya yarin jayar da musulmi da musulunci muna addu'a allah ya taimaki shugabanninmu jagororinmu baki daya allah wannan karatu da muke yi allah ka haskaka mana kai mana jagora muna roƙon allah Allah ya daidaita mu da sawaba a wannan masarauta mu ta kabi muna roƙon Allah ya ƙara mata albarka da daraja ma jagoranta mai martaba sarkin kabi da ya yi tafiya muna roƙon Allah ya tsare shi ya mayar da shi lafiya mai girma kundudan kabi da yake rike da wannan daula allah ya kara masa gudunmawa allah ya kara mishi taimako muna roƙon allah ya kara mana imani baki daya yau za mu tashi daga ayata 24 suratul ma'ida dama alarma ya karanta allah baraka wata ala ya ce ya musa bani isra'ila sun ce ya kai annabi musa inna lan da kulaha lalle mu har abada ba za mu shiga lan da kulaha abadan ba za mu shiga wannan gari da allah ya ce mu shiga ba har abada ma da fi fiha matuƙar dai su wannan kafiran manya-manya masu girman jiki suna cikin wannan garin fa zahab anta wa rabbuka ya musa ka tai kai da ubangijinka faƙatilahum ku yaƙe su mu ba da mu ba inna hahuna qa'idun mu kan muna nan zaman mu ba mu ta yaƙi to kun ga iya ta rashin ɗa'a da rashin ladabi kenan shi yasa Allah ya ƙara musu habban annabi daraja da yarda sun kai masu imani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana shawara da su ko su sai su yaƙi wannan runduna ta ƙwarai shawa bayan sun tare ayarin fatake sun kubce to yanzu ga rundunar ƙwarai shawa na allah ya alƙawarin cewa matuƙar sun kai yaƙi da su duk yawan nan nasu da ƙarfe nan nasu musulmi addarin jaya wasu gare su ni sun ka ce Yan nemi ra'ayoyin muhajirin yan nemi ra'ayoyin ansar wani aka samu jagora daga cikinsu ya yi magana suka ce to mu ya rasulallah la na laka kama kalar banu isra'ila li musa fazahab anta wa rabbuka wa qatila inna ha huna qa'idun ba za mu faɗi wannan ba mu ba bakin mu ba ba mu cewa ta kai da Allah ku yaki mu muna nan ba mu zuwa بل نقول فذهب zahab وربك wa rabbuka faqatila inna ma'akuma katilu. kai da ubangijin ku ku yaki muna nan tare da ku za mu yaki saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi farin ciki da cewa yana da goyon bayan jama'a ta muhajirun da ansar duk da cewa ba su da yawa su 300 ne da uku. akan haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi da ƙarfin Allah kuma aka yi yaƙi mutum uku sun karin jaye dubu kuma ukun da ba su da makamai ba su da abubuwan hawa na yaƙi to wannan shine bambancin al'ummar musulmi da al'ummar yahudu yahudawa ba su da ɗa ba su da biyayya al'ummar musulmi su kuma suna da ɗa'a ga Allah da manzon shi suna da biyayya musulmi ya an kace musu ku yi sun ce sami'ina wa tsana, su ko ya an ce ku yi kaza sun ce sami'ina wa asaina mun ji amma ba mu don haka kada mutum musulmi ya yi abin da za a ce wannan aikin yahudu ne ko aikin nasara ne ko mutum ya yi wani abu na kwaikwayo da yahuda ko nasara menene yahudu menene nasara ba su da wata kimar da da darajar da za a ce a yi koyi da su har a ga shawar su a ce a zan irin ba abin kware ba ne su ba mutanen kirki ba ne sai yan kaɗan da Allah ya toge ya ce yan kaɗan ne wa kalilun minhum yuminun yan kaɗan ne za su yi imani قال رب إني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال أن موسى عليه السلام يتي رب يا أبنجدنا إني لا أملك إلا نفسي ga tafiya wannan yaƙi da ka umarce mu banda ikon kowa sai kaina wa illa a shi sai ɗan uwana shi kan ina iya tursa sami shi mutai da ni da shi amma sauran jama'a to Allah ka sani sun bijire ba ni iya tursasa su dan uwansa shine haruna ne annahu kana yuti'uhu ya kasance ne mai biyayya wa kana akbar min musa bi sanatin ya tsohe ma annabi musa da shekara guda wa inna ma qala hadha abinda yasa annabi musa yace shi da da kai ne da dan uwani ne da yake da iko akan su wa in kana ma'ahu fi ta'atihi yusha wa kalib duk da cewa da yusha da kalib su ma suna da'a gare shi li'annahu lam yasik bi halihima wato ma'ana bai tantance tabbatar da halin su ba cewa daidai suke da annabi harun wajen waza an ya kuna munkalibi na ma'a bani isra'ila shina ganin ta yiwu su ma su bi sauran bani isra'ila da sun ka juya baya sun ka ce sukan gida sun kai ba su zaya wannan yaƙi don haka nai musa ya addu'a ya ce fafaruk allah ka rarraba baina tsakaninmu wa bainal qaumil fasikina da mutane fasikai ma'ana allah kai hukunci tsakaninmu da su ka ba mu abin da mun ka cancanta su kuma kai musu abin da ya dace da su qala fa innaha muharramatun alayna قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين قال ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ma annabi Musa fa innaha lalle wannan ƙasa mai tsarki da an ce su shiga su zamana bayan sun kori kafiran da suke ciki to wannan ƙasa mu haramatun alaihim an haramta ta gare su ba za su shige ta ba arba'in da sanatan shekara arba'in ya tihu na suna ɗemowa fil arzi cikin ƙasa wahiya tis'atu farasiha alhali wurin bai da nisa farsahi tara ne farsahi tara mil 27 kenan don kowane farsaki mil uku ne to tahiyar mil 27 ce amma Allah ya ce garin da za su na ba za su iya shiga ciki ba har abada wato za su har shekara arba'in suna demuwa in ji na abbas Bala ta asa don haka kada ka damu kai bakin ciki fasiki na game da mutane fasikai wato kada ka damu da wannan mugun hali nasu na sabawa da rashin ɗa'a ruwaya annahum kanu yasiruna al-laila an ruwaito cewa za su yi tahiya tsawon dare jadina wato tahiya ba da wasa ba da gaske suke tafiya fai za a asbahu amma in sun kawaye gari ko da su bahin kayi idahum fil mawdi'i allazi ibtada'u minhu sai ga su inda sun ka fara tahiya zai ce kai ainan na mun ka fara tahiya ga ce itace ga duwatsu kaza da mun ka mun ka tashi da inda suke haka ta suke da gwai da baya da gwai da baya waya sirunan nahara za su yi ta tahiya tsawon yini zalika shi ma ko da ga yi rana ga faɗuwa sai su ga inda sun ka fara da da sahinan na suke hatta in karadu kullum har wannan tawaga waɗanda a ciki gaba ɗaya sun ka ƙare sai 'yan ƙananan yare 'yan matasa illa man lam yablug al-20 sai wanda bai kai shekara 20 ba kila wasu malamai sun ce wa kanu 600 alfin su 600 ne amma duk sai sun ka kare sai yan kwarori wa mata harun wa musa annabi haruna da shi da musa duk suka rasu fitihi a cikin wannan demuwa ana cikin wannan demuwa allah ya musu cikawa wa kana rahmatan lahuma amma wannan mutuwar rahama ce ga annabi Musa da Haruna wa azaban li amma duk wanda ya mutu cikin wannan tsebo wanda ba su ba to mutuwar na azaba ce ga su wa sa'ala Musa rabbahu inda mautihi annabi Musa ya addu'a ya roki Allah lokacin da zai mutuwa an yujiniyahu min al-ard al-muqaddasa cewa Allah ya kusantar da shi ga wannan ƙasa mai tsarki wato ƙasar Sham ya bi hajarin kamar ɗan nisan da in mai jiwa ya jefa dutse inda zai fada to kun ga kenan na yan mitoci kenan yan mitoci zuwa ga wannan binnin fa adanahu sai Allah ya kusanta annabi Musa zuwa ga kasa mai tsarki kama fil hadisi kamar yadda ya zo a cikin hadisi wanda dai ayu sha'u ba'da al-arba'ina an yi wa annabi yusha'u annabta Allah ya bashi annabta bayan shekara arba'in din da suka kare ya zan cikin magadan annabi Musa da Haruna wa umira bi qitalil fazina wato sai aka umurce shi yaƙi waɗanda sun ka gudu fasara bi man ya minhu sai ya ci gaba da tafiya da waɗanda sun ka rage wa qatalahum yayyaki su waɗancan amalikawan waɗancan sauran adawa da suka rage wa kana yawmal juma'a kuma ranar juma'a ne aka yi yakin wa wuki fatlahu shamsu sa'atan an tsaye su mai rana sa'a guda hatta faraga min qitalihim har ya kare yaki da wayannan mutane ana cikin mu'jizar da Allah ya yi masa rana za ta faduwa dare yayi ba kare yaki ba an ci aka ce rana tsaya sai annabin mu ya kare yaki sannan ka faɗi to warawa ahmad fi musnadihi hadisa inna shamsa lam tuhbas ala basharin imam ahmad ya rawaito hadisi cewa ba a taba tsare rana don wani mutum ba illa liyusha sai ga yusha'u layali ya sara ila baitul maqdis dare ran da ya tahiya baitul maqdis to shine malai yace hubbi salli yusha umratan an tsara rana ga annabi yusuf aka hana mata faduwa sau guda wa hubi salli nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallama marratayn amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama sau biyu ana tsara rana aka hana mata faduwa don sai ya cika aikin da yake yi ihdahuma na harkon su yawmal kandaki shine ranar kandak ran da aka yakin rami wato ahzab hina shugilu an salatul asr a lokacin da aka shagaltar da musulmai daga sallar la'asar wato saboda yaƙi suka ma shagaltu ba su yi sallar la'asar ba hatta garabata shamsu har ta faɗi farar da Allahu alaihi sai Allah ya mayar da rana ga annabi sallallahu alaihi wa sallam hatta sallar a haye sallar la'asar sanar ta koma haɗu rawa zalikar tahawi malam tahawi ya rawaito wannan hadisi wa qala ruwatuhu thiqatun ce kuma masu riwaya hadisin amintattu ne wasaniya karo na biyu shine sabihata lailatul isra'i fahiyar daren isra'i hinan tuziral ba'iru iru ne hinan tuziral iru lokacin da aka jira ayarin fataken ƙuraishawa haisu a habara bi kudumiya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin ta za su iso gida inda gurubi shamsi a lokacin haɗuwar rana domin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya dawo ƙuraishawa sun dora shakka cewa ya za a yi a ce ya tafiyan nan daga makka zuwa kudus sannan a ce an ta har sama ta bakwai cikin dare guda to sun ɗora shakka suka ɗora 'yan tambayoyinsu don a gamsar da su har suka ce to Matakinsu sun ta sham wajen kasuwanci sun ɗauko kaya yanzu ina suke yaushe za su iso gida sai ce ai za su iso kamin faɗuwa rana to shine rana za su faɗuwa musuwa da isowa ba allah ya tsaye da rana sai da sun ta iso gida sannan rana ta faɗi wal makasudu bil qissati abinda ake nufi abinda ake so a koyar da mu da wannan kissa anna khulfal wa'di cewa saba alƙawari wa tarkal amali bi amrillah da kin bin umurnin Allah yudhilul mukhalifin ma man kana fi min as-salihin al-aqilla fi ta'abi shadid to idan al'umma suna saba umurnin Allah to ba su masu saba ba hadda mutumin kirki da tare da su sai ya sha wuya sai ya wahala wato muminan yan kaɗan da a ciki su ma za su ɗanɗani ko da su don Allah zai aiko musiba da wahala maimakon azaba da wahala su tsaya ga masu laifi to ba za su tsaya ga masu laifi ba sai sun shahi har da wanda ba laifi yasa Allah ya ce wata kofi na tallata fi ban lallazina zalamu minkum khasa a nan wada wilin madahu kuma wannan azabat da wannan wahalat mai tsawon lokaci wallahu alam Allah shi ne masani domin kun ga saboda sabawa yannan bani isra'ila sai ga ɗemuwa ta zo kuma ta shahi har da annabawan Allah manzannin Allah annabi Musa da Haro da manya-manyan mutane da a cikin wannan tawagar irin su Yusha da Talib da sauran mutanen kirki da ake tare da su kun ga Allah bai tsame su ba aka ce waɗanga ɗaya za su wahala ku ba da ku ba Eh, wannan haka al'amari yake in dai azabar duniya ce wahalar duniya laihin wani na shaho wani duniya amma lahira laihin wani bai shaho wani eh. wa fiha tanbihun lana ma'asharal musulmi a cikin wannan kissa akwai faɗakarwa ga al'umman musulmi na na kilu da za mu hankalta mu amfani da basiranmu za mu ga shalalle akwai darasi da ya kamata mu doka kada mu yi hali irin na yahudawa na safa ma dokokin Allah da wannan zai jawo mana musiba da wahalhalu na rayuwa sannan kuma in ba ya sa aka tuba ba a sha azabar lahira Allah tabaraka wa ta'ala ya ce watlu alaihim watlu alaihim naba abna ya dama bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين watulu ka karanta ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ka karanta ma al'ummarka na ba'a ibnai adam wato na ba'a ibnai adam labarin yaya annabi adam wadda yake shi alarama na ji hadda ya an ga samu wurin ga na ba'a ya na ba'a na baya adam wato masu abu suka ci da rana da kura ta ga abin nan sanuwa tana tana lasar ɗayarta da rana da eh, ta ce masu abu suka ci da rana wato alaramma wata irin eh? Hmm. to nace shi ne karatun gwannai na ko? habil wa kabila su ne labarin ya annabi adamu guda biyu su ne habil da kabil ka ba su labarin su bil haƙƙi da gaskiya ai muwafiqan lima sabata fi kutubil awwalina daidai da yadda abin ya tabbata a cikin littafai na magabata littafan farko liyarifu sidika ka domin wato su san labarin wato san gaskiyar annabta ka cewa kai annabin Allah ne da gaske domin wanga labarin duk wanda ba annabi Allah ba tsohon labari ne wanda ya daɗe ya daɗe ya daɗe tun harkon bani adam domin babu annabta annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya iya sani shi idza qurbanan lokacin da suka gabatar da wata sadaka ilallahi zuwa ga Allah wa huwa kabshun li habil shi habil shi an mutunan kwarai shi ya bada rago sadaka wa zar'un li qabil shi kuma kabil shi a mutun wanda yake mugun mutum shi kuma ya ba da kayan gona wato abin da yake noma na kayan gona shi ya ba su a sadaka asali an ce ƙuri'a ce domin suna jayayya auren wata daga cikin ya'ya domin annabi adam saboda karamcin wanda za a hada aure sai aka ce ya hada ɗaya ne aure dama tawaye mata take haihuwa hawa'u aka ce to namiji da mace take haihuwa sai a ɗauko namiji daga wannan cikin a hada da mace na wannan ciki mace wannan cikin a hada da miji na wancan to sai wannan shi a shari'a Allah tunda Allah ya halatta auren uwa bai haramta ba Allah yanzu da yake mu an haramta ya zan haramun amma su ga shari'a annabi Adam ba a haramta ba to sai kabila ya ce shi ba bai yadda da wannan gamin da an kai ba bai yadda da shi ba shi ɗar uwar haihuwarsa yake son a yi aure tsakanin su kuma kun ga wannan ya san a shari'a don ba haka Allah ya ce ba to sai aka ce don ya natsu su yi ƙuri'a su gani duk wanda Allah ya karbi ƙuri'a ta sadaka da ya bayan to shi Allah ya yarda da auren wannan yare ya gare shi to shine sai suka bayar da wannan sadaka ta qubbila min ahadihima sai aka karbi sadaka ɗayan su shine habil walam yutaqabbal min al-akhari amma shi kabila ba a karban masa ba fa ba sai hushi wa admar al ya boye hasada da mugun sharri fi nafsihi cikin rayuwa ta ila an hajja adam sai jira ya kace dan uwa cewa sai ya halakar da shi sai ya jira lokacin da babansu annabi adam ya tafi wajen hajji sai ya zartar da abin da yake kuduri na mummunan manufa tashi wato hasada sharri ce mai hasada abin da yake so ya ga bayan wanda bai so din ko ta kaka alhali mutumin gaba shi ya ba kai ne ba abin da Allah ya bashi na dukiya ko na lafiya ko na ilimi ko na sarauta ko mukami ko menene ba shi yabba kai ne ba to ashe wanda yake hasada cewa don mi da ya samu kaza da wa yake jayayya yana jayayya da Allah don haka mai hasada yana jayayya da Allah to saboda haka sai ya ta shirye-shirye ya kulla shari ya kulla wannan to wani lokaci sai ya yi nasara in ya yi daidai da abinda Allah ya tsara haka Allah ya tsara sai ya yi nasara ga sharrinsa amma ainihi abinda yake kulla bai iya yin komi amma duk da haka duk da bai iya yin komi bai iya zartar da komi sai abinda Allah ya yi Allah ya ce mu nemi tsari daga sharrin hasidin idza hasada ya eh, saboda haka ko shi mu karanta kul a'udhu bi rabbil falaq mu karanta suratul nas domin neman kariya daga sharrin mai hasada mutum da kuma sharrin wato shedan da ɗaya ne aljanna to don haka duk abin da ya shirya na kashe dan uwa ne hasada ta jawo wannan saboda haka al'ummar musulmi mu nisanci hasada Allah ya kare mu daga hasada qala tulannak sai yace wallahi sai na kashe sai na ga baya gare ka ya fito mai fili babu koyo ba wai guba zai ba shi ya sha ba ko ya bari sai ya yi kwana ya abin nan ya danne shi ya shaƙe shi a'a ya fito karar ya ce mai zan ga baya gare ka zan kashe ka ƙala lima sai dan uwan sahabi ya ce to waye dan uwa akan mi mi ni maka bisa dalilin mi ƙala li taqabbuli qurbanika duni ba wani dalili sai dai don Allah ya hihita ka a kaina ya yi ma daraja ya karbi ibada ka bai karɓi ta ba saboda haka zan ga baya gare ka zan halakar da ka kun ga habila shi ya karɓi. sadaka da kai ne ko Allah ya karɓi mishi Allah ya karɓi mishi to mi Allah shi ne kaga bai mai lahin komai ba don haka mai hasada yana ƙulla ma ɗan uwa ne shari ba dan ya mai lahin komai ba qala inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaki al-muttaqin sai Habila yace to ai Allah yana karɓar sadaka daga masu tsoron Allah ka gyara aikinka in ka gyara niyyarka ka gyara aikinka Allah zai karɓar maka wannan ya nuna wannan zai yi aiki wannan zai yi aiki wannan zai yi sadaka wannan zai yi sadaka wannan zai yi kaza wannan zai yi kaza amma ba kowa Allah yake karba aikin sai wanda ya ikhlasi sai wanda ya niyya ta kwarai sai mutunan kirki Allah yake karba aikin mutanen banza za su yi aiki Allah ba ya karba la in basatta لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمي ربك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين كاجي متانن كيكي كاجي صالحان باي wa'azi yawa dan uwani maroko ya ce da ni da kai wanda ya fasa ya ce a bari ima wa'azi ya ce la'in basarta ilayya ya dika wallahi in ka mika hannunka zuwa gare ni litaka ni don ka kashe ni to ma ana ba su tin yadi ni ban ban mika hannuna ilaika zuwa gare ka li aka ka dan in kashe ka inni akhafu la ni ina tsoron Allah rabbul alamin ubangijin talikai fi kasalika ban yadda in zama sanadiyar barin ka duniya in raba ka da duniya don haka ya kamata ka sauya tunani ya kamata ka canza tunaninka kaga yadda ya nuna mai ta ni ba zan kashe ka ba ya kamata shi ma zuciya ta ta yi sanyi da ce kai ni ma na janye wannan tunani na ba tunanin kwarai bane tunanin shaidan ne yace ya kara mishi wa'azi yace inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika eh yace ina jin tsoron Allah inni uridu yace to fa ni abin da yasa ba zan kashe ka ba sai dai kai ka kashe ni sai in bakka ka dawo da zunubi na ka hada da naka wa ismika da zunubin ka Allah zai irta kabta min qabla wanda ka aikata can baya ka dauki zunubin mutum biyu in ka kashe ni ga ka ga na anya kana yin waɗannan kaya kana yi dokar su kuna min ashabin nar zaka fa zama cikin yan wuta in ka aikata wannan nauyi yayi maya ma zunubi yayi maka yawa wala uridu an abu'a bi ismika ni ba ni dauke ɗauki ka da za ka tattuka inda kashe ka fa a kuna mini in zama cikin yan wuta ubangiji ya ce wa zalika jaza'u zalimin wannan shine sakamakon masu zalunci wa yumkinu an yakuna min tamam kalami habila kuma yana yiwa wato cikon maganar habila ce yace to wanda ya kashe mutum yayi zalunci shiga wuta shi a sakamako ne don haka ka ji tsoron Allah ka canza tunaninka amma wannan wa'azin bai yi tasiri ga kabila ba Allah ya ce fatawwa'at lahu nafsu fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتاه أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين فطوعت له نفسه قتل أخيه sai rayuwar kabila ta ƙawata masa cewa dai ya kashe dan uwane fakatalahu ya kashe shi fa asbaha min al-khasirin sai ya zamo daga cikin masu hasara bi qatalihi saboda kashe shi walam yadri ma yasna'u bihi da baya ya dora jin zahi kuma ya ci gaba da ɗaukar ɗan uwa ne bai san inda zai na da shi ba li'annahu awwalu mayyitun ala li'annahu awwalu mayyitin ala wajhi al-ard domin shine gawa ta farko bisa doron ƙasa min bani adama daga cikin mutane fa amalahu ala zahari sai ɗauke shi baya ne yana ta yawo da shi yana wahala in ya gaji ya aje ya huta ya ci gaba da tafiya ya ɗauka to fa ba asallahu guraban sai Allah ya aiko wata hankakiya ya ba haso fil sai ta dora tonon ƙasa yambashi turaba min ƙari tana tonon ƙasa da baki wa birjilai da kawahuwa wa yusiru ala gurabin maitin akwai wata matattar a ita kuma nan kusa gare ta tsora barbada mata kasar da take tonawa ma'ahu hatta warawa hatta turbude ta li yahu domin hankaka ta zo ne ta gwada mai shi kabila kaifa yuwari sauta sauata ya zai turbude gawa ɗan uwa ne to da ya ga wannan darasi ga hankaka tsuntsu ƙwaro tunaninta ta san wadda za ta yi ta turbuɗe gawa uwarta amma shi ya kasa bai da wannan tunanin kala sai ce ya wailata kai tona a ajastu yanzu na gaza an an akuna daga in zamo misalin hazal gurabi misalin wannan hankaka fa uwari a akhi in turbude gawa dan uwana fa asbaha minan ne sai ya zamo daga cikin masu da na sani amma bai tuba ba ai da na sani da yake yi ala hamlihi yayi nadama ya ɗaukar da yawa dan wane kwanaki da kwanaki tahiya mai nisa ya ce kai ashe na yi wahalar banza ga hanyar da zan bi in turbo da dan uwana ba sai na ɗauke shi ba wa hafara lahu sai gina rami wa warahu ya da shi wa mujarradun nadami laysa bi tawbati da na sani kawai ba ta zama tuba sai an gama da niyyar tuba li anna tawbata domin ita tuba inna ma ta tahaqqaqu bil iqla'i wal azmi tana zama tabbatatta idan mutum ya cire daga zunubi ya bari sannan ya yi niyya ala Allah ya uda cewa bai koma laihin nan da ya aikata wata daruki ma yumkinu ta daruku sannan abinda ya kamata ya gyara ya gyara duk abinda bai kubce ba sai ya gyara shi falam yandam nadama ta'ibi ne don haka shi kabila bai yi nadama irin ta tuba ba saboda haka wannan shine karshen kissa ta habil da ƙabil wanda yake tana kunshe da darussa muna roƙon Allah ya amfanar da mu da wayannan darussa wanda yake kabila ne ya fara ta'addanci na kashe mutum ya yi ƙarfin halin raba ɗan uwa ne da duniya to yanzu a duniya tun daga wannan lokacin ha'a naɗe ƙasa duk wani ɗan adam da ya yi kashin kai sai an yan mai wato kamishin abinda yan direbobi ke ce a ba da kamishin ko sai an ba shi la'ada sai an ba shi wani kaso na zunubi ya zai da wanga zunubi shi ɗai kun ga sai ya sha azaba Allah ya sauka to wannan dai shi ne abinda ya sa aka kawo wannan kissa bayan an kawo kissar bani isra'ila sai aka kawo wannan kissa ta kabila da habil duk da cewa ba kissar bani isra'ila ce ba amma suna da muɗabaka inda sun kai muɗabaka shine su bani isra'ila an kawo su don saba alkawari irin halinsu na saba alkawari da saba ma umarnin Allah da saba ma annabi Musa alayhi salam da ta'addanci shi ma kabila ya yi ta'addanci nan kuma ya yi ƙinji. ubansa annabin Allah Adam alayhi salam ya nuna mai ga abin da Allah ya ce ya ce shi bai yadda da bai bin dokar Allah bai yawa da an sannan su ma Yahudawa ɗan hasada ne shi ma ƙabila ɗan hasada ne kaga an yi mu ɗabaka ko sannan kuma bani isra'ila sun saba ma Allah sun sha wahala kun ji kisa cewa sun yi ɗemowa shekara arba'in amma tare da annabi musa da haruna su masu karasu ciki to shi ma ƙabila da ya kashe ɗan uwa ne ya wahala ko bai wahala ba ya shiga cikin bakin ciki ko bai shiga ba ya shiga cikin damuwa ko bai shiga ba to don haka duk wanda ya saba ma umarnin Allah da dokokin Allah ko ya ji daɗi lokacin da yake saba ma Allah to sai bakin ciki ya maye mishi damuwa ta biyo baya man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa duk wanda ya aikata wanda yake so sai ya gamu da abin da bai so wala Allah duke wani ce aka aje ya sace ya te bushasha abin da yake so to in an ka damke shi ya shiga hannun 'yan sanda da cid ko cib ko ya zuwa hannun alkali an ka tura shi gidan yari ko shari'a musulunci aka dace mai hannu to yana gane kure ne zai gane bai ji daɗi ba ta abin da ya duk ba jin daɗi na ba don duk wannan daɗin zai kau haka wanda ya fada cikin alfasha ta zina shi ma sai aka damke shi ko ba a ta yi lahira aka sashi azama ba lallai zai yi da na sani to haka duk wani sabon Allah yake kai ku diba ko masu handama da baba kere ofisin da za a ba ma'aikata ko wata ofis ya zo ya wasa shi dukiyar gwamnati ya yi wa da dama ya sa aljihu ne don Allah in e LCC suka kama shi zai ashe ba zai da na sani ba zai kwammaci a ce inda na sani ma ban tayar da hankali na ba nisa kaɗa kai na cikin rigima da ni da yan uwana na dur muna cikin damu sai a ce yana da gida kaza Abuja a amshi yana da gida kaza Lagos a amshi ya tara dukiya kaza banki kaza a amshi ƙarshe a ce an kai shi kotu ta yi mai hukunci shekara 20 gidan yari wani ma sai ka ji an ce ai mai shari'a shekara saba'in gidan yaji ko ba ku waje ji ba ko jihar haka an ce awa wani shari'a da ta gidan yari shekara saba'in kuma rayuwa ta a duniya ya hanzu ni aka nuni kenan rai da rai an yi mai ɗaurin rai da rai kenan ya mutu gidan yari kenan saboda haka sabon Allah ba daɗi gare ba rashin gaskiya bai da daɗi don haka ko da ka ga kamar rayuwa ta kawata ma yi don ka ji daɗi to babu jin daɗi Allah ka kare mu daga son zuciya da kuma saba mu dokokin Allah to Allah baraka wata Allah ya ce mai ajin zane فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل النفس الناس جميعا ومن أحيها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم من أجل ذلك سبو ونن تأدى da ƙabila ya yi wato ya kashe ɗan'uwa ne habil katabna ala bani isra'ila mun wajabta mun rubuta ga bani isra'ila muka aza musu hukuncin kisasi annahu man qatala nafsan bighairi nafsin cewa duk wanda ya kashe rai ba dan ta yi wani laihi ba ba ta kashe wata rayuwa ba aw fasadin fil ardi ko ba dan ta yi wata banna a cikin kasa ba min kufurin kafirci aw zinan ko zina aw qatai ɗariƙin ko taron hanya wato fashi da makami wani hauhi ko makamantansa to duk wanda ya kashe rai ba laihin komi ba faka annama makatar nasa jami'a to hukuncin sa kamar ya kashe mutanen duniya ne gaba daya saboda alfarmar rayuwa guda daidai yake da sauran rayuka gaba ɗaya girmama ta girmama sauran rayuka ne tozalta ta da kuma kashe ta kamar kashe sauran rayuka ne wa man ahaya wanda ya rayar da rayuwa guda ma'ana ya taimaka mata ta kubuta daga halaka faka annama ahayan nasa jami'a shi kuma a wurin Allah kamar ya rayar da mutanen duniya gaba daya Allah zai ba shi lada mai yawa qala ibn abbas ibn abbas ya ce min haisun tifaki intihaki hurmatiha wa sauniha wato nan ta fuskar girmama ko keta alfarma wannan rayuwa wato wanda ya kare ta ya martaba rayuwar don haka kamar ya martaba bani adama gaba daya wanda ya kashe rayuwa guda ya keta alhamarta kamar ya keta alhamar bani adam gaba daya Allah tabaraka wa ta'ala yace wala kad ja'ahum rusuluna haqiqa manzanninmu sun zo ma bani isra'ila wala kad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati manzanninmu sun zo ma bani isra'ila da mu'jizoji bayani karara thumma inna kaseeran minhum amma mahi yawa daga cikin su ba da zalika fil ardi la musrifuna matsannata ne a cikin kasa duk da cewa ga bayanin manzanni ga hujjoji ga mu'jiza ai mujawizuna al hadd suna tsallake haddi bil kufri da yin kafirci wal qatl da kashin kai wa da zalika da wannan hukumun man taqaddama ya za zikira fil qur'an hukuncin al'ummomin da suka gabata bani isra'ila da sauran wanda suka wuce in an ka ambace cikin qur'ani biduni kaidin ba tare da an kaide su sai aka ba wannan hukuncin ba fara hukuman ya zama hukunci gare mu fa wajaba alaina anna hukuma bihi don haka wajibi ne mu yi hukunci da shi saboda haka a asalin kisasi bani isra'ila aka wajabta ma kisasi to don haka mu ma tun da yazo cikin qur'ani namu ne mu ma kisasi wajibi ne ayi ramuwa wato idan wani ya kashe a kashe shi in ya kace wata gaba shi ma a kace ta shi thumma lamma zakara hukuma man qatala nafsan da aka ambaci hukuncin wanda ya yi kashin kai gai da haƙƙin ba da haƙƙi ba baka annama kaba, zamba man qatal nas jama'a cewa yi daidai da wato kamar wanda ya kashe mutane baki ɗaya, alhaka bihi hukumar bai sai aka kawo hukuncin shi ma ɗan washi da makami aka zo da haddin ɗan hashi da makami ga shari'ar musulunci wanda ya fashi da makami ya za a yi da shi Allah tabaraka wa ta'ala yace inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu abinda a sakamakon wanda suke yakin Allah suke yakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin wanda yake yakin al'umma yana kai musu hari to kamar ya kai ma Allah hari ne ya kai ma manzon Allah hari don haka yan hashi masu tare hanya suna kashe mutane suna karɓe dukiya to ga sakamakon su nan za a faɗa misalan erniyin kamar wasu wato wasu kabilu na da ake cewa erniyin Ƙaumin min al-uraina wato daga uraina qabilatun min al-arabi qabilan larabawa ce Kada qadimul madinata sun zo madina wa hum ba su da lafiya fa azina lahum an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama an yakhruju ila ilal ibli sai manzo Allah da yake musulmi ne sun bayyana da musulunci to kuma ga su ba su da lahiya ga annabi sallallahu alaihi wasallama likita ne musulmi likitan musulunci cikin likitancinsu na musulunci sai ya ce a ba su dama su sai can inda gargin raƙumma na sadaka wa ya sharibu min abuwali ha su sha fitsarin raƙumman nan wa albani ha su sha daga nonon raƙumman nan fitsarin raƙumi magani ne nonon raƙumi magani ne ko yanzu aka gwada za a ga amfaninsa har ma wasu sun yi rubuce-rubuce a cikin musulmi akan fa'idodin nono rakumi da ma shi naman rakumin da ma hamma kayan cikin rakumi hamma antar rakumi da sauransu wanda yake son bayani ya gama da laura abubakar wannan ma'aikacin udut wannan limamin nan eh, zai yi muku bayani har ma kofin littafin yana da to aka ce su ta yi su sha ga magani nan ma sahu lokacin da suka sha magani sun ka samu waraka lura iya nabi ya sallallahu alaihi wasallama sai suka kashe makiyayen annabi wannan mai kiyon raƙuman nan wasu taƙul ibila suka kora raƙuma sun ka gudu da su wato sakamakon da sun kawo annabi sallallahu alaihi wasallama kenan su shi ya gode su shi ya gode su ga annabi sallallahu alaihi kaga sun yi butulci butulci ba ya da kyau amma za su ga sakamakon butulci to shine aka ce a fara da su hukuncinsu shine a kakkashe su shine waya fil ardi fasada waɗanda suke yawo cikin ƙasa da barna da ƙasai ɗariƙi suna taron hanya abinda a hukuncin su an yi kattalu a karkashe a karkashe su kun ga wani irin kashi na za a yi musu mai tsanani don ba a ce an yi kutalu ba da ce an kai an yi kutalu a kashe kashi mai sauki to an yi kattalu a karkashe su ma wani irin kashi da an yi musu mai ciwo domin an yi amfani da fa'ala au yi sallabu sannan a ɗaɗɗaure su a rataye su au tukuta a aidiyahun ko a kakace hannuwansu wa arjuluhun a kakace kawahunsu min khilafin wato sabanin juna ma'ana hannun dama kawahauni hauni Au yunfawu min al ko kuma a kore su daga kasa ma'ana a samu wani wuri a tsare su can boyayyen wani wuri a bakuntar da su awulil adafi wa au din nan adafi ne da takhayiri ma'ana kenan alkali zai musu tsayen waɗannan abubuwa da aka ambata gudana hudu ko eh? ko guda uku an yi kattalu na ɗaya yi sallabu biyu aw tawa aydihim wa arjuluhum min khilafin uku aw yunfu min al-ard hudu to kenan an ba alƙali zabi ya doki daya daga cikin wannan hukuncin hukuncen ya zartar da shi gare su haka wasu malamai suka ce fal imamu muhayyarun fi hukumatul muharib wato dan hoshi akwai hukunci daya daga cikin hudu wanda alƙali zai yi masa idza lam yaqtul ahada amma in bai kashe kowa ba minan nasi wa amma idza qatala ahada in ya kashe wani ya taɓa rayuwa fala budda min katalihi babu ba makawa sai an kashe shi wa alaihi malikin malikun wannan shine mazhabin imam malik wakila au li tartibil ahwali wasu malamai suka ce au tartibi ne na hali fal qatalu liman qatala faqat ana kashe dan hushin da kashewa da yayi bai karbi dukiya ba bai bada tsoro ba wasalbu liman qatala wa akhadha mala sannan ana rataye ana rataye wanda ya karbi dukiya kuma ya kashe wasu sai a rataye shi a kashe shi wala kada wale ma a kasar mala wala mai kasu shi kuma wanda ya karbi dukiya ya zara idanu bai yi amfani da makami ya kashe kowa ba shi kuma sai a kace mai hannu guda kafa guda wanda fa ilma a faka sannan wanda bai cimma nasarar kashe kowa ba sannan bai karba dukiyar kowa ba amma ya ba mutane tsoro ya hirgita mutane an yi ta gudu cikin daji ana kwamfara to wannan abin da ya shiko laifi ne laifinsa sai a bakuntar da shi a kai shi wani wuri a tsare ƙala ibn abbas wannan shi ya fassara ibn abbas radiyallahu ma Allah ya tada wa alaihi shafi'i wannan shi masaba shafi'i ta doka wa asafu qawlaihi amma mahi inganci daga cikin zantuka guda biyu da aka samu daga imamu shafi'i anna salba cewa ana daure dan fashi a rataye shi Ba al-qatl bayan an kashe shi wakila wasu wani kauli kuma na biyu aka ce imamu shafi ya ce qabla hukali nan sai an rataye shi kame a kashe shi kaɗan sannan a kashe shi na haqu bin nafai ma ba fi tankil ana riskantar da hukuncin hukuncin korewa da nan bakuntarwa wato da abin da ya kama da shi na azaba min alhabsi kama a tsare shi gidan yari tsawon lokaci wa gairihi da makamashin wannan wannan shine a haddin muharibin wato haddin yan wasi da makami a addinin musulunci kun ga hukunci yana da tsanani kuma idan ana zartar da shi to mutane za su kama kansu su nisanci taron hanya da karkashe mutane da karbe masa dukiya zalika lahum khizyun wannan shine kaskanci da walakanci gare su fi duniya a cikin duniya walahum fil akhirati azabun azim sannan suna da azaba wato mai girma a lahira kuwa azabun nari shine azaba wuta saboda haka in dan fashi bai ba sai ya gamu da azaba Allah Allah shi mana magani in fashi da makami da barayi masu shiga gidaje da yan ta'adda masu fatan mutane su nemi fansa da yan boko haram da duk mai ta'addanci Allah ya mana iyaka da shi ya magance mana lokaci ya yi ko to za mu tsaya nan alhamdulillah wassalamu alaikum <coughs> ah, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu a ah, mun saurari dr muhammad abakar wali da alaran mansa alhaji Abakar abakar sun yi karatun alkur'ani mai girma muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairinsa Ku da muka saurara ubangiji Allah ya sa mu yi amfani da wannan karatun kuma ya sa sanadiyar shigar mu aljanna firdausi ga baki ɗayan mu a wannan karatu ya gudana a nan fadar mai martaba sarkin kazan argungu alhaji ismail muhammad nera wannan masallacin Allah shi ta haka ma mai mataba da alkhairinsa da ɗaukan nauyin wannan karatun ah, akwai tambaya guda biyu wadda take kwantaita da an kai jiya ya kamata a karbata sai kasance ba a samu lokaci ba yau insha Allah za a karbata wannan yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah Allah gafata malam shin laifi ne mutum yayi addu'a ya ce Allah ya gafarta masa zunubansa alfarma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko shi tawassali da wani annabi ko ɗaya daga cikin annabawa to da farko mai tambaya da sauran masu abin abinda ya kamata mu lura da shi shine ita addu'a ibada ce kuma ibada mai girma ah, to kuma duk wata ibada ba ra'ayi mutum zai bi ba zai bi abin da shari'a ta ce kun ga ibada duka asalinta ƙur'ani da sunna ya Allah ya ce ai wannan ibada ya annabi ya fassara ya ce ai in mutum ya yi wannan ibada wadda aka ce ya yi zai dace zai samu karbuwa kuma ya samu lada in kuma ya saba ma abinda annabi ya karantar sai ya zama bai dace ba kuma bai samu lada ba abin da ya kabida bai samu ba kun ga addu'a wanda ya roƙa bai samu ba ai kun ga yayi hasara to akwai tawassuli a shari'a akwai wanda annabi sallallahu alaihi ya karantar da mu kuma akwai karantarwa ce ta Qur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam in mutum zai addu'a yana yin roƙon Allah da sunayen Allah masu tsarki da sifofin shi maɗaurata inda na ce alarma ya kawo aya zai kawo muku aya da Allah ya ce a kira shi a roƙe shi da sunaye shi eh to saboda kore lokaci ba sai ma ya jawo a'ya ba ah, sannan bayan haka mutum na yin tawassuli da kyaukyawan aikin shi azumin gada ne ka buɗe baki ka sha ruwa ka yi addu'a Allah azumin gada ne ka karɓar mini kuma don wannan azumin ina da bukata kaza Allah ka biya mini ka karɓi addu'a ko ka yi sallah ko ka yi ɗawafi ka yi hajji ko ka yi umra duk wata ibada da kai karatun qur'ani kana iya tawassuli da wannan ibada ka ce Allah ka karba min wannan ibada kuma Allah don wannan ibada da ni ka biya min bukata kaza da kaza sannan na uku kana iya tawassuli da addu'a wani salihi ka cewa ne ina da bukata kai addu'a saboda kana fatan alheri gare shi kana gani mutumin jiji sai ya sa ka cikin addu'a tai saboda kana da bukata kaza da kaza da ko kuma boye ina da bukata wani Allah kai addu'a wannan shi ma tawassuli ne don haka ba a ce ba a tawassuli ba ana yin tawassuli amma mutum ya yi daidai da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan nasoshi da yawa suna da yawa annabi ibrahim lokacin da ya gina daki ya yi addu'a ya yi wa zuriya ce da mazaunan maka addu'a kaga wannan ƙur'ani ne karantar da wannan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa akwai wasu mutane da suka gabata cikin bani isra'ila su ma sun yi tawassuli da aikinsu sun shiga cikin kogo ya dade su su haga cewa in ba su yi addu'a ba suka nace cikin addu'a kogon nan shi ya kabarin su babu inda za su yi ta sai lahira sai suka yi shawara suka ce to ai mu diba ayyukan da mun kai na kwarai mu roƙi Allah da su kuma suka roƙa Allah ya biya bukatar sai ya fitar da su an ji wannan ko to akwai tawassali wanda adda muhawara wanda shine zaka ga wasu ba su yi zaka ji wasu suna yi to waɗanda ba su yi me yasa ba su yi waɗanda gayi su ko ina dalilin su ne wannan shine abin tambaya ina jin addu'o'in da aka yi wurin ga kila ba bai ji an ce Allah ka biya don annabawa don rasulullahi don sahabbai don waliye don nukaba'u don nujaba'u don autadu don rawanin sarki musulmi don shehu da bello bai ji ayin haka nan makila shi yasa yake tambaya kuma ya ji wasu na faɗin haka nan ko ba haka ba don auliya Allah to jama'a alaran ba kai ka karanta qur'ani kuma ka san ciki da bai to Allah cikin addu'o'in da annaba sun kai addu'a annabi Adam addu'a annabi eh, eh, abin nan Zakariya eh addu'o'in annabi Musa da sauran addu'o'in da annaba sun kai akwai inda an ka ambaci don alfarmawa ne bijahi fulani ko bi hurmati fulani. ni saboda ƙur'anin ban haddace ban iya ta babu <laughs> amma ma in yace <laughs> ga addu'o'i nan don haka a a karanta addu'o'in da a cikin ƙur'ani duk annaba nan babu wanda ya ce haka ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ta addu'o'i ku dibi addu'ar da ya yi a lokacin da za a je yakin badar yawa sahabbai sahu sojoji ne ga su ba su da yawa ba su da makamai ya kaskantar da kai ga Allah yana addu'a har sai da mayahi ne ya zazzalo zai faduwa sai na abubakar ya ɗauko mai ya turo masa ya kaskantar da kai ga Allah amma duk addu'a nan da yi bai ambaci kowa cikin magaba cikin ya ce don su ba amma ya ce Allahumma munzilal kitabi wa mujiriyar sahabi eh? wa hazimal ahzabi wa ansurna alaihim ya ci gaba da addu'a amma dai bai ce don Musa da Isa ba don Adamu da Hawa'u da sauran masu daraja da suka gabata saboda haka kun ga ashe akwai abin duba a wurin nan ana yi kai ka yi ya halatta ko bai halatta ba ya kamata ka yi tunani to lalle malamai magabata da mabiya salaf wanda suke bin magabata suna ganin ba a yi saboda babu hujja a kan yin hakan babu dalili cewa suna da daraja suna da ɗaukaka wannan ba jayayya a wannan ba wani wanda ga jayayya ga darajar masu daraja annabawa da salihai da waliyai ba wani mai jayayya wanda ya yi jayayya da darajar su ya yi da to amma an ce ka roƙi Allah da darajar su shi ne in akwai sai a kawo saboda haka wanda bai yi ba dalilin da yasa bai yi ba kenan waɗanda suke yi su kuma suna riƙon wasu wata makama wadda yake ba mai ƙarfi ba daga cikin abin da suka kama wanda suka riƙa akwai wani hadisi wanda yake bai tabbata ba aka ce wai annabi adam alaihi salam lokacin da ya ce itaciya yaga Allah ya yi hushi da shi saboda ya aikata wannan zunubin ya ce wannan itaciya sai ya diba bakin kowa aljanna sai ga an rubuta muhammadu rasulullah sai ya tambaya sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne wanda aka ce cikin ɗayanka na kuma shine mafifici daga cikin duk bayan Allah duk yayan abin nan yayanka sai ya roki Allah cewa ya ita itace da ya ci dan mai wanga suna wannan hadisi bai tabbata ba sannan akwai wani hadisi da ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tawassalu bi jahi fa inda jahi inda Allah azim ku roki Allah da darajata lalle darajata tana da girma wajen Allah shi ma an ce mawdu'un ne ba hadisi ne na gaskiya ba sannan akwai hadisai guda biyu waɗanda suke su sun inganta amma an ɗauke su ba wanda suke ba masu dalili masu cewa ana yi sun ce su a dalilinsu amma malamai ahal haƙƙi mu haƙƙi kuma sun ce a ba zan dalili ba guda shi ne. an ce na Umar dan Khattabi Allah yarda da shi Buhari ya rawaito wannan hadisi cewa an yi hori a ƙasar Laraba a cikin ƙasar Musulunci to sai ya ce wajen roƙon ruwa sai ya ce abbas allah ya dare an mai annabi ya jagoranci sallar iska'i ya roƙa musu ruwa sai abbas ya shiga gaba ya yi sallar iska'i ya roƙa musu ruwa sai sayyidina umar ya ce allahumma inna kunna nastaski bi nabiyyika fa tusqina allahumma nastaski bi ammi nabiyyika fasqina sai ce mun kasance in mun kai fari muna neman ruwa da addu'a annabinka sai ka ba mu ruwa to yanzu gashi muna neman ruwa gare ka da addu'ar amin annabinka Allah ka ba mu ruwa sai suka ce to ai sayyidina Umar ya ce Allah mun kasance muna roƙonka da annabinka ka ba mu ruwa to yanzu tunda annabi zai nan sallallahu alaihi wasallam muna roƙonka dan dan amin annabinka ka ba mu ruwa to jama'a kai ka duba ka gani shin sayyidina umar addu'a hoyarsa a abbas ya yi ba wai ya yi addu'a na ya ce don abbas ba kuma inda zai ce Allah ka ba mu ruwa don abbas ne ai annabi sallallahu alaihi wasallama ko da bai nan darajar tana na aiko da sai ya ce Allah ba mu ruwa don annabi ba sai ya komo ga ga abbas ba saboda haka addu'a ta yin nema ga abbas kamar yadda suke nema addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam to amma ka san wanda ya ga zai fada ruwa duk abin da ya samu bakin gaba sha ruwa ya kai eh ko mi ya samu sharbuwa yake ko da hakin da bai tsaye sai sai ya sharbo shi sai ya tashi da hakin duka cikin gulbi zai ta taya bai hana a fada sai an sai a fada to kun ji dalili na ɗaya ko dalili na biyu shi kuma hadisi ya inganta imam ahmad ya rawaito shi cewa wani makaho ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullahi ba ni da lahiya ga idanuna ba ni gani ka yi mini addu'a Allah ya warkar da ni sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to zan yi maka addu'a in kana son addu'a amma ina baka shawara kai hankuri da ya yi alheri gare ka sai Allah ya masa kaiya da shiga aljanna sai ya ce ya rasulullahi ni ne a yi mai addu'a ina son ganin nan ina son aljanna amma a gama min da gani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai to ta kai arwalla ka kyautata arwalla kai sallah raka'a biyu ka ta sallah sannan ka taho da yayi arwalla ya sallah ya taho sai ya ce to ka ce Allahumma ya Allah astashfi ina neman waraka bi nabiyyika fashfi ina neman waraka da annabinka amma yana nuhin da addu'a annabinka don annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mai alƙawarin zai mai addu'a to addu'an nan Allah addu'ar da annabi zai min ka karɓar mini ka bani waraka to kun ga tunda annabi ya yi mai alƙawarin zai mai addu'a yana yana yana saba zai mai addu'a to shine cikin addu'an da a bi nabiyika fashi ka bi nabiyika fashini ina roƙon ka warkar da ni da annabinka su malamai ahalus sunna suka ce bi ka na ai bi du'a du'a'i kai yake ni su kuma suka ce a'a bi jahi nabiyika yake ni saboda ka an samu dalili na yin addu'a a ce don daraja annabi don alhorma annabi to shine malamai suka ce to ai inda don daraja annabi yake son shi addu'a ba sai ya taho nan sai ya tsaya can inda yake yace Allah ka warkar da ni don daraja annabi ba sai ya taho inda annabi sallallahu alaihi wasallam ashe addu'a ya zo nema wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai addu'a sai Allah ya mai sa mai gani ne kuma wannan yana cikin wato mu'jizojin annabi yayi addu'a Allah ya warkar da mara lafiya yana cikin mu'jizatun nabi sallallahu alaihi wasallam don haka masu littafan da la'ilin nubuwa duk sun kawo wannan hadisi don haka addu'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya to aka ce to in dai wannan addu'a irta ta shi makahon wanda ya irta ga zama sanadiyar warke to a samu makahi su yi wannan addu'a su warke su ce Allahumma astashika bi ka fashi ganin su ya dawo tunda ba addu'a annabi ta tasa wannan makahon ya samu gani ba shi addu'a shi makahon ne to saboda haka wannan shine muhallin muhawara wasu malamai suka dan shiga suka shiga tsakiya suka ce to da yake hadisin ana iya bisa tawili a ce bi nabiyika kama an yi addu'a da darajar annabi to a tsaya bakin nan in mutu ya yi haka nan ba a ce ya saba kwarai saboda kamar ya yi amfani da wani nassi wanda yake na ya ɗauka haka nan amma kashi ƙara da wani annabi ya zan hususiya ga annabi shi dai kashi ƙara da wasu sahabbai ko wasu waliye ya tsaya bakin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai wallahu alam Allah ya samu gani insha Allah za mu dakata da wannan tambayar sai kuma gobe in Allah ya so